Yana masa baki eh. kuma ku dawo kuma kuma ta ku kare. Kuma ku ku dawo ku mu. eh su ba su Idiot. You cannot longer enter my shop. fa kada ka shan ruwa wala na wutar ke tsayan gaya maka wutar ke gaya ma daga ya zo yana wasa gaban kofar shagon ka za ka sako shi gaba ka bi shi a gaba ka ce za ka dake shi tsautsayi idan ya faɗi ya karye ka sani a jangon gaba kamar da jinya to baka isa ba ka gama magana na gama to bari gaya maka abu da ya sha na kori a shan yaro abu da ya sha na kori wani asheji yaro yana zuwa na ta wido yanzu na gudu no, no, Babu. Kuma if you calculate, it will give you how much? Okay, can you chocolate? Ka fusa mu baki. Ni ne chocolate? I say if you calculate, not chocolate. Ni ne chocolate ka kara fada? I say if you calculate, ka kara ce mu chocolate. Hotel ke yau kariya kake ba kai sama baro ni kuro ka tukuro tukuro ka amma ka ka na ka ka ne ka ne kai yi hun barau kai wallahi wallahi wallahi wallahi kake kake If you don't say you are trying, people, don't. Yeah! Musa kala kasha ruwa wala na siri kime sa. Wala isi di mo da sa de shoot back. I go destroy, this Matthew. dismount fake on you. I will discriminate you for this. Yeah! Yeah! Ruwa wala na. Yeah! Uh, this man don't finish me. Oh. forgive me for this guy, everything when this man commit for my shop. God forgive me for everything. For the mighty and everything when this man commit For for you I know our life to get This man done this figure was your boy. Yeah,